suna ɗari da hudu.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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يبني لكم أعمالكم ويغفر لكم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 mai kowa mai komai wanda cikin rahamarsa ne da ikonsa ya sake ba mu wannan dama na haɗuwa don ci gaba da karatu a cikin wannan littafin na babban malami abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari alaihi rahmatullah a wannan dare na takwas ga watan rabi'un al-akhir

wanda al’imam Bukhari ya kulla babu ya ce, babu qawlir rajuli ni katlan babu qawlir rajuli babi da zai bayyana bayani akan fadin mutum ya ce in ni katlan lalle ina jin kasala ina jin gajiya inda al-kaslan shine wanda ya zamanto ya gaji ko ta fuskar ɗabi'a ko ta fuskar lalaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah ya kare shi daga alkasar lalaci to amma wani lokaci gajiya a ɗabi'a ce ta ɗan adam lokaci zai gaji ya kasa gudanar da ayyuka yadda ya dace to imam bukhari ya kulla wannan babin ne dan ya nuna mana cewa babu laifi idan mutum ya gaji ya ce lallai ya gaji babu laifi duk da ana neman tsari daga kasala yace haddathana Muhammad bin Bashar Muhammad bin Bashar wanda ake ce ma Bundar ya babu labari yace haddathana Abu Dawud wato Abu Dawud Akayalisi ba Abu Dawud Sajistani ba wanda yake ma abocin sunan wannan Abu Dawud Akayalisi wanda ke yana da musnad قال حدثنا شعبة يتي شعبة بن الحجاج جابام الأبادي قال أن يزيد بن حمير يا كركو دغ يزيد بن حمير inda yake cewa sami'tu abdullahi bin abi musa naji abdullahi ɗan abu musa ya ce qalat aisha ummuna aisha radiyallahu anha ta ce la tada qiyam al-layl kada ka bar sallan dare la tada qiyam al-layl kada ka bar yin sallan dare wato kai watsi da sallan dare fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana la yazabu suralle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya barin sallan dare wa kana idza marida kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya rashin lafiya aw katila ko yana jin gajiya salla qa'idan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya salla a zaune sai ya yi sallan dare a zaune wanda umna aisha radiyallahu anha a nan gurin tana irshadi ne ga wani abin da yake da mahimmanci ga shi yazid bin humair in take ce masa la tada qiyamul layl kada ka bar sallar dare wanda abin da ake nufi da qiyamul layl shine mutum ya farka bayan yayi bacci ya tashi ya sallah ne yake ce mu qiyamul layl wanda yana iya zama shi ma tahajjudi mutum bayan yayi bacci sai ya tashi ya salla. duk da eh, shi kiyamun laili wani lokaci za ka iya ce ma misali kiyamun ramadan idan ya zama cikin ramadana ne ake sallan dare tahajjudi a yi bacci a tashi a yi sallah akwai kuma salatun laili duk wani sallan da za a yi bayan fasuwan sallan magariba ana ce masa salatun laili shi yasa zaka ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda bayan an yi sallar magariba za su ci gaba da yin sallah har sai an yi sallar isha suna fassara shi da cewa shine ma'anan kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun sallar tsakanin maghrib zuwa isha shi ma ana ce masa salatul layl to kaga akwai salatul layl akwai qiyamul layl akwai qiyamul ramadan akwai tahajjudi da qiyamul layl da shi tahajjudi ana yin bacci sai a tashi ayi to wannan ummu Aisha tana irshadi ne ga qiyamul layli bayan kai bacci sai ka dan tashi ko da hina yabqa thuluthul layl al-akhir a lokacin da kashi na ukun dare kashin na uku thuluthin eh, daren karshe ya saura sai ka tashi kai sallah a lokacin to ummu Aisha sai ta ce masa fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yazaru shi fa annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana barin sallan dare ba wa kana idza marida dan ka san ma yadda ya dauki sallan dare da muhimmanci idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana rashin lafiya aw kasila ko ya zamanto yana jin gajiya salla qa'idan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla yana zaune wanda malamai suna cewa in dai sallan nafila ne babu laifi ko da mutum na da iko akan yin ta yana yana yana da ikon yin ta a tsaye to babu laifi zai iya yin ta a zaune idan ya zamanto sallan nafila ne wanda wannan shi ne wa hadisi sai dai mutumin da ya sallah a zaune zai samu rabin ladan wanda ya sallah ne a tsaye idan ya zamanto ba shi da uzuri amma ga wanda yake da uzuri misali na rashin lafiya ba zai iya tsayuwa ba to idan ya sallansa a zaune to zai samu irin ladan da yake samu ne kwatankwacin ya yi sallansa a tsaye saboda ba za a haramta masa ba a uzuri ne ya hana shi to nan gurin babu abin da ke nuna cewa mutum ya ce inni kaslan babu faɗin mutum inni kaslan lalle ina jin gajiya sai dai imam bukhari ya kawo wannan tabwibin ne sakamakon aisha radiyallahu anha ta sifanta manzon ta sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa idza kasila idan ya ji kasala wato kenan babu laifi a sifanta mutum da shi kuma idan ya zamanto babu laifi a sifanta mutum da shi to babu laifi kenan mutum shi ma ya sifanta kansa da shi wannan shine mafhumin da yasa imam bukhari ya yi tabwibin sannan sai ya biyo baya da wani tabubi ya ce babu man ta'awwaza min al-kasali babin da ke bayani akan wanda ya nemi Allah ya tsare shi daga kasala kaga wancan kasalan na gajiya ne abu ne wanda zai iya biyo bayan aiki da yawa mutum yayi aiki ya gaji ɗabi'a ce ta ɗan adam to wannan kasal ɗin kuma lalaci ne shi kuma a ta'awuz min alkasali mutum yayi nemi Allah ya tsare shi min kasal daga lalaci mutum yana da ikon yin abu amma ya yana da ikon yi ba wai ba gazawa ba ne zai iya yi amma kuma ya ƙi to wannan ne ake cewa alkasar imam al-bukhari sai yace haddathana khalid bin makhlad al-qatwani ya yace haddathana sulaiman bin bilal قال حدثنا عمرو بن ابي عمرو قال anas bin malik radiyallahu anhu ya عنه ya ce na انس anas bin malik radiyallahu anhu yana cewa wanda wannan hadisin yana daga cikin isnadai masu a uluwi a gurin imam bukhari isnadi ne rubai tsakanin imam bukhari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane ne kusan guda guda hudu zuwa sahabi Anas bin Malik radiyallahu anhu yace Anas dan Malik yace kana annabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqul lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yawaita fadin wannan addu'an nan yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wal ajzi wal kasal waljubni walbukul wa zala iddaini wa galabatin rijal annabi yakan yawaita wannan addu'a sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma ya Allah inni a'udhu bika min al wal hazan ya ina neman tsarinka min al daga damuwa wal hazani da bakin ciki alhammu wal hazan wa'annan abubuwan gabaki da annabi hada abubuwa ne wa'anda suke kama da juna sai dai kuma akwai bambanci tsakanin su alham damuwa kan wani abin da ya zamanto bai riga ya auku ba wanda yake damun mutum a cikin zuciyarsa kamar yana tunanin wani abin da zai aikata amma bai san yadda zai aikata shi ba sai ya sa masa damuwa a cikin ransa wannan shine alham wannan damuwan ana ce masa alham amma idan kan wani abu ne wanda ya riga ya faru ya wuce to damuwan nan ana ce masa alhazan to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya nemi tsarin Allah daga alhammu wato abin da zai sa mutum bakin ciki ko damuwa wanda bai riga ya auku ba wal hazan da kuma wani abin da ya riga ya faru da mutum zai ci gaba da damuwa a kansa annabi na neman tsarin Allah subhanahu wataala wal ajzi wal kasal da kuma gazawa da lalaci kaga su ma suna kama da juna al ajzu shine mutum ya kasa yin abu saboda ba shi da ikon yin shi ba shi da ikon yi ne ne al'ajiz amma alkasal gashi yana da iko amma ba zai yi ba bai yi ba ne saboda bai ga daman yi ba da ya yunkura da zai iya yi wannan shi ne alkasal annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman Allah ya tsare shi daga wannan shi ma saboda duk wanda Allah ya jarabce shi da al'ajiz da alkasal to yawanci ba zai iya gudanar da ibada yadda ya kamata idan mutum ya zama to malalaci an neman ilimi ba zai iya ba ana neman ilimi zai zo a gida yana ganin bacci hutu da sauransu saboda shi ilimi ba a samu shi bi rahatil badan kamar yadda ibn abi hatim ya faɗa da wasu daga cikin magabata al-ilmu la yujadu bi rahatil badan ba da za a ya samu ilimi da hutu ba a samu sai mutum ya wahala sai ya din yi kokari ya yi mujahadan kansa sannan zai samu ilimi saboda karatu yana buƙatan haƙuri neman ilimi yana buƙatan haƙuri ki tafai yana buƙatan haƙuri haƙuri da cutar wanda malami zai maka da wasu abubuwan da zai maka yana bukatar hakuri to kasalalle ba zai iya ba da haka ibadan ma ba zai iya gudanar da zanen da ita ba ilimi ba zai samu ba har duniya ma ba zai samu ba idan ya zama to kasalalle da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yakan nemi Allah ya tsare shi daga wayannan abubuwa su ma wal jubni wal bukhl da kuma eh, al jubn wato ragwantaka wal bukhl da kuma ruwa wanda su biyun al'amura ne waɗanda suke da alaƙa da amfanar da mutane wanda ya zamanto ba zai iya amfanar da mutum da jikinsa ba Allah ya jarabce shi da aljubun kenan wanda ba zai iya amfanar mutane da dukiyarsa ba Allah ya jarabce shi da albukhul aljaban shine wanda zai ga abu rago ne ba zai iya taimakon wani ba kansa ma ba zai taimaka ma balle ya taimaka ma wani amma da jikinsa shi kuma albakhil shine wanda ba zai taimaka ma wasu ba da dukiyarsa to annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsarin Allah daga wayan abubuwan guda biyu aljuhun da kuma albukhul saboda eh, cututtuka ne guda biyu waɗanda suke hana mutum samun alheri annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairun nas man yanfa'un nas mafi alkhairin mutane shine wanda ke amfanan mutane ko ya amfane su da jikinsa ko ya amfane su da da dukiyansa to duk sanda mutum ya zama to an jarabce shi da ragwantaka da kuma ah, me yake ce masa rowa to haka ba zai iya amfana da mutane ba kenan to annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari Allah daga wannan shi ma wa dala'i daini annabi sallallahu alaihi wasallam yakan nemi Allah ya tsare shi daga daga ya zamanto bashin sa yarin jaye shi dala'a dain nauyin bashi ya zamanto mutum bashin sa ya masa nauyi sai da zai tankwara shi saboda abdala shine ai kashin nan na hakarkari kaga yadda ya dan ya zama to ya dan ah, me ake ce masa lankwashe to idan bashi ya mutum nauyi ya masa yawa to sai ya zama kamar ya dan lankwasa shi to wato kenan bashi ya mutum yawa ta yadda nauyin ba zai iya doka ba yadda ya kamata to annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman Allah tsari da gare shi wa ghalabatir rijal da kuma ya mutum mutane sun rinjaye shi kaga kowanne daga cikin su akwai rinjaya ko ya zama to bashi ne ya rinjaye shi ko kuma mutane su rinjaye shi kowanne annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana neman Allah ya tsare shi daga gare su wanda mahallu shahid shine wal ajzi wal kasal to dan an ce mutum ya nemi tsare daga kasala bai nufin cewa ba zai ce ma kansa ya yana fama da kasala ba mutum misali mutum ya ce kai ina jin kasala ina jin kasala to babu laifi kada wani ya ce to bayan annabi ya ce kada mu nemi Allah tsari daga kasala kuma ka ce kai kana jin kasala wannan babu laifi shine muradin al-Imam al-Bukhari alaihi rahmatullah saboda yin amfani da lafuzza masu kyau yin amfani da lafuzza masu kyau yace babu qawlir rajuli babu da zai mana bayani akan mutum yace nafsi lakal fidaw raina fansa gare ka raina ya zama fansa gare ka mutum ya faɗi irin wannan zancen ya dace ko bai dace ba ka gaya ma wani ka ce masa raina ya zama fansa a gare ka wato zan ba da raina saboda kai shine imam al-bukhari ce na aliyu bin abdullah wato ali bin abdullah ibn al-madini alayhi rahmatullah babban malamin imam al-bukhari qala haddathana sufyan yace sufyan ya ba mu labari wanda sufyan an gon sufyan bin uyayna ne dama sufiyan guda biyu ne ko akwai sufiyan da tsauri akwai sufiyan ibn uyayna kuma dukkaninsu sun zo ne a lokaci daya tabaka daya suke kuma a nan gurin kowanne ali ibn badini ya karbi hadisi a gurinsa kuma dukkanin su sun karbi hadisi a gurin ibn jud'an wannan malamin nasu da aka ta yadda mutum zai tantance su shine ya san wane ne wanda dama ya saba karban hadisi gurin wani to malamai sun ce ali ibn al-madini baya karban hadisi a gurin sufyan al-thawri ولكن كدك سندك علي بن المديني ياتي حدثنا سفيان في سفيان الثوري سفيان بن عيينة نيفا سفيان الثوري قال علي بن جدعان يسير ابن جدعان وأن سننسى علي بن زيد ابن جدعان وعند da'ifi ne a gurin malaman hadisi qala sami'tu Anas bin Malik yaqul yace naji Anas bin Malik yana cewa كان أبو طلح أبو Talha wato mijin ummu kenan mahaifiyar anas bin malik ce abu talha ya kasance a ranar da ake yakin uhud ya jusu baina yadai rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana gurfane a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa yanfiru kinanata yana zazzage kinanarsa kinana shine gurin da ake sanya kibiya ko jaka ko gidan da ake zuba kibiya a ciki abu talha sai yake zazzage su yana zazzage kibiyan da ke ciki yana cewa wajihi li wajhikal wiqa'u wa nafsi li nafsikal fida'u yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wajhi li wajhikal wiqa' fuskata ta zama to garkuwa ga fuskar ka ya rasulullah wa nafsi li nafsikal fida'u raina kuwa shine fansa ga ranka ya rasulullah wato duk abin da zai same ka ya same ni ni na ba da kaina duk abin da zai same ka ya same ni na ba da raina ya zama fansa a gare ka na kuma ba da fuska na ya zama to garkuwa ga fuskar ka sallallahu alaihi wasallam wannan ya faru ne a yakin Uhud wanda Abu Talha ya zo na gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har annabi ke cewa kai kawo kibiyoyin ku aje a gaban Abu Talha saboda shi ya tsaya gaban manzon Allah duk wani abin da ya zo da jikinsa yake kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka halbi yake yi manzo Allah na cewa ku kawo masa har ya zama to cikin harbin da Abu Talha yake yi aka ce sai da ya karya eh, kwari kenan ko sai da ya karya guda uku saboda tsabar harbi a ranar uku radiyallahu anhu yana faɗin wannan magana yana cewa wajhi ne, wajhi kalbi qa'u wato fuska ta ta zama to kariya da garkuwa ga fuskar ka wa nafsi li nafsi kalfida raina kuwa ya zama to ah, wato fansa ga ranka ya rasulullah wato duk abin da zai same ka ya same ni wanda wannan shine kusan irin soyayyen da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba soyayya ne na na baka ba ana ikrarin ana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ana wulakanta sunnarsa ba wannan shine ba wayannan sun sadaukar da rayukansu ga baki daya ga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har wani yana gani ma inda misali lokacin da aka kama Abbab bin al-Arat za a kashe shi gashi ya san za a kashe shi har suke tambayar sa yanzu za ka so a ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine a matsayin nan naka yake ce to wallahi gara a ce ni ne a wannan matsayin da manzon Allah ya taka kaya da manzon Allah ya taka kaya gara a ce ni ne zan rasa raina haka su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka duk wanda yake ganin cewa yana son manzan Allah sallallahu alaihi a wannan zamanin to dole ya kaunaci sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da magabata suka kasance sun so manzan Allah a rayuwarsa bayan rasuwar rayuwarsa kuma sun so sunnarsa sun ba mu sunnarsa kariya da haka idan mutum na son manzan Allah sai ya koyi da shi sallallahu alaihi wa alihi imam al-bukhari ya tahaddathana mu'az bin fadala قال عن هشام عن هشام وهشام بن ابي عبد الله الدستوائي qala an hammad yace ya karbo daga hammad bin abi sulaiman malamin abu hanifa al-faqih qala an zaid bin wahab yace ya karbo daga zaid bin wahab qala an abi dharr yace ya karbo daga abu dharr al-ghifari qala abu dharr al-ghifari yace fantalaqa an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam nahwa al sai ya fita wato makabartan musulmai kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar inda yake ya fito waje sai ya kama hanyar zuwa makabarta makabartan bakiya Abu Dharr al jifari yace wan talaqtu atlu ni ma sai nabi shi sallallahu alaihi wasallam saboda shi Abu Dharr al jifari a cikin riwayar Muslim cewa yayi naga kaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san kowa ya bi shi ne to amma bai san ya bar annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai saboda aka sai ya bi shi yana bin manzon Allah manzon Allah na tafiya a gaba Ya yace faltafata wa ra'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai waiwaya sai ya ganni fa qala ya abadar yace ya abu dhar fa qultu labbaika ya rasulullah wa sa'adaika wa ana fida'u yace sai nace masa labbaika ya rasulullah ina ansa kiranka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sa'adaika kuma ina samun alheri sanadiyar biyayyar da nake gari ka shine ma'anar sa'adaika labbaika ina ansa kiranka wa sa'adaika biyayya gare ka sa'ada ce cin nasara ne alheri ne shine ma'anar sa'adaika wa ana fida'uka ni kuma fansa ne gare ka ni fansa ne gare ka fa qala yace annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace innal muktirin lalle waɗanda suke da yalwa ta dukiya a duniya humul muqillina yau aw humul muqilluna yawmal qiyamah su ne masu karancin alheri ran tashin kiyama wanda suke da wadata a duniya su ne suke da karancin ladar a ranar tashin kiyama shine ma'anan hadisin al-muqtirun masu dukiya da yawa humul muqillun a ranar tashin kiyama za ka same su su ne ba su ladada da yawa illa man qala hakaza wa hakaza fi haqqin sai wanda ya yi haka ya yi haka a cikin gaskiya a riwayar da imam bukhari kawai a cikin sahihinsa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai wanda ya ba da dukiyansa an yaminihi wa ya tari wa min bayni yadayhi wa min khalfihi wato ibada dukiya ta dama ibada dukiya ta hagu ibada ta gaba ibada ta baya shine kawai zai je ranar tashin kiyama ya zamanto yana da alheri mai yawa wanda al nawawi yake cewa ma'anar wannan shi ne idan mutum Allah ya bashi dukiya ya hore masa dukiya to ya ciyar da dukiyan ta hanyar da ya dace kuma ya ciyar da dukiyan ta hanyoyi da dama kada ya takaitu a hanya guda saboda ya ce ibada ta dama ta hagu ta gaba da baya kada mutum kullum aikinsa kawai gina masallaci misali ya zama to gina masallaci gina masallaci gina masallaci gina masallaci gina masallaci ba a gina masallata da wanda za su raya masallacin ya zama tun iya gina masallaci ya bada wajen jihadi ya bada wajen da'awa ya bada ga ɗaliban ilimi ya sayar littattafai ya bada wajen ciyar da masakin ya bada wajen ya zama to cewa yana tattaɓo gurare da dama shine ma'anar illaman qala hakaza wa hakaza wa hakaza wa hakaza wato ya zama to yayi diversifying din hanyoyin samun ladansa kamar yadda wanda ke neman dukiya wanda ke neman kuɗi ana maganar diversification kada mutum ya zama to hanya ɗaya kawai yake da shi wajen neman dukiya duk wani wanda ke sana'a zaka ga yau yana siyar da abu kaza gobe sai ya dan buda ya fada da kasuwancinsa to haka ya kamata mutum ya fada da neman ladansa a ranar tashin kiyama ibada ta nan ibada ta cin ibada ta nan to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwadaitar da mu mutum ya to yana taimakawa mutane yana zaman ya aikin aikinsa da yake yi na alheri ba ya takaita ne kan abu guda ɗaya ba qultu sai ja Abu Dharr al yace sai nace Allahu wa rasuluhu a'lam da Allah da manzansa su ne suka fi sani wato hanyar da mutum dai zai bi ya samu lada fa qala yace za talatan annabi ya faɗi hakaza ne so uku Abu Dharr Gifari yace kuma sai muka ci gaba da tafiya kuma arada lana Uhud sai muka zo muka hadu da Uhud dutsen Uhud wanda dutse ne babba a garin Madina babban dutse ne sosai mai girma wanda wasu malamai ma suna ganin dutsen Uhud kamar ya kewaye Madina ce saboda girman sa ba wai ya takaitu ne nan inda yake ba ana ganin dutsen Uhud shine ma ya kewaye Madina dutse ne babba da aka sai suka ga Uhud wanda dutsen Uhud kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalan Uhud yace Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu yace dutsen Uhud dutse ne wanda yana son mu muna son shi inji Annabi sallallahu alaihi wasallam shi sa ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haukan dutsen Uhud da shi da Abubakar da Umar da Usman dutsen Uhud ya fara girgiza ka duba gidan dutsen amma ya fara girgiza kamar da zo cikin sahih Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace usbut ya Uhud fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidani yace dutsen Uhud ka tabbata waɗanda suke kanka annabi ne guda daya da siddiqi guda daya da da shahidai guda biyu wato sayyidina Umar da sayyidina Usman radiyallahu anhu sun riga sun san dama za su yi shahada ne da haka dutsen uhud dutse wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi alherinsa da haka sai suka ga dutsen uhud fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya abazar ya abazar fa qultu labbaika ya rasulullahi wa sa'adai sai ya rasulullahi ina ansa kiranka wa sa'adaika kuma ina samun alheri da wadata da amfani sanadiyan da'a gare ka wa ana fida'uka ni kuma na bada kaina fansa gare ka na bada rayuwata na sadaukar da rayuwata gare ka ya rasulullah qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ma yasurruni ba dai birge ni ba ba zan ji dadi ba ba zan ji dadi ba anna uhudan li ali muhammad zahaban a ce dutsen uhudu ya zamanto zinari mallakin mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce sun mallaki Kwatan-kwacin dutsen uhudu na zinari ba zan so ba a ce mun mallaki irin wannan dukiya fa yumsi indahum dinarun aw qala mithqalun sai ayi yammaci a ce an samu sauran dinari guda ɗaya a hannunsu ba su riga sun ciyar da shi a tafarkin Allah ba dutsen Uhudu. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zan so ba ba zai burge ni ba ba zan ji daɗi ba a ce misali da muna da kwatankwacin dutsen Uhudu na zinari iyalaina ni da iyalaina sai a kai yammaci bai ce sai a kai sati ɗaya ba ba wata ɗaya ba dutsen uhud a ce in yi yammaci a wayi gari a ce akwai sauran dinari guda ɗaya a hannuna ba zan ji daɗi ba wato da ba shi da shi duka ga baki ɗaya kenan ji annabi sallallahu alaihi wasallam wannan zai sa ka fahimci Anas bin Malik radiyallahu anhu sanda yake sifanta manzo Allah da sallallahu alaihi wasallam cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yafi kowa kyauta wa ajwad ma yakunu fi ramadan hina yatihi jibril to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ma yafi kyauta shine lokacin da jibril ya zo cikin ramadan yake karantar da shi qur'ani saboda karatun qur'ani zai sa mutum ya zama to mai kyauta wanda ke karatun qur'ani abinda ake bukata gare shi shine idan yana da tasirin qur'ani to zai rinka bada kyauta shi yasa kada mutum shi ma almajiri misali muna maganar masu kuɗi ne yanzu kada almajiri shi kuma ya ce ai sai dai a bani ba zan bada ba wannan ba almajiri ne mai kyau shi ma almajiri zai kokarin bada iya abin da Allah ya hore masa kamar da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke kada ka zo na a matsayin ka na ɗalibin ilimi ka ce sai dai a baka na'am za a rinka kwaɗatar da mutane hanyoyin ciyar da dukiya ta alheri shine a gina ɗaliban ilimi sayan musu littattafai da taimakon su wajen samun ilimi mai kyau da sauransu inda za su je su karatu kamar yadda ake kai mutane su je su karatun boko a ba su scholarship a ba mu mutane scholarship zai su karatun addini su ma kar ya zama kawai harkan boko aka ta a gaba a rinka taimaka ma ɗaliban ilimi saboda su ne suke taimaka ma nan wanzuwan al'umma bisa alheri yana hannun ɗaliban ilimi ne da malaman su ta dole ne a rinka taimaka musu to amma kuma kada ɗalibi shi kuma ya ce to ni kuma shi kenan na zama sai dai a bani ni ba zan bada ba ya zama to shi ma mai badawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da misali zan samu dutsen Uhud na dinari to in aka yi yammaci babu abin da zai saura a hannuna kenan shine ce inda dinarun aw qala mithqalun yani mithqalu dinar kamar da ake cewa mithqalu darra daidai da nauyin kwayan zarra to mithqalu dinar a ce a samu daidai da nauyin dinari guda ɗaya a hannuna ni zan ce da komai da komai ne thumma arada lana wabi sai kuma aka ci gaba da tafiya kaga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da Jabir ne bisa abin da yake gani yake mushahada yace sai suka ci gaba da tafiya fa thumma arada lana wabi sai muka zo muka bi ta wani hanya wata hanya kwararo haka tsakanin duwatsu fastantala annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dan zabura yayi sauri yayi gaba fa zanantu anna lahu haja abu zar ya ce sai na ɗauka ko annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wata buƙatuwa ne zai biya buƙatarsa fajalastu ala shafiri saboda haka sai na zo na a daidai bakin hanyar ban bi shi ba yace wa abta alayya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya jinkiri ya dan dade qala fa khashitu alayhi abu dhar yace sai na jima manzon Allah tsoro nace to Allah ya sare babu abin da ya samu manzon Allah thumma sami'tuhu sannan sai na ji muryarsa ka annahu yunaji rajulan kama annabi na tattaunawa yana ganawa da wani mutum kuma ya ilayya wahdahu daga baya kuma sai annabi ya fito shi kadai ya fito zuwa gare ni fa qultu ya rasulullah abu zar yace sai nace ya manzon Allah man ar-rajul alladhi kunta tunaji wane ne wancan mutumin da kake ganawa da shi fa qala aw sami'tahu annabi ji, hakkaji ji muryarsa ji shi kenan qultu na'am abu dhar yace eh naji qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa innahu jibril ai shi wancan da muke tattaunawa da shi jibrilu ne atani yazo mini fa basharani jibril sai mini bishara annahu man mata min ummati to a duk wanda ya rasu cikin al'ummata la yushrik billahi shay'a baya tarayya da Allah da kome baya haɗa Allah da komai a cikin ibadarsa dakhala aljannata zai shiga aljanna bisharar da jibril ya kawo mini kenan cewa duk wanda ya mutu cikin al'ummanka baya shirka da wani abu baya hada Allah da komai to dakhala janna. zai shiga aljanna qultu annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai na ce ma jibril wa in zana wa in saraqa koda yayi zina koda yayi sata qala na'am jibril yace eh koda yayi zina koda yayi sata zai shiga aljanna wanda wannan hadisin yana nuna mana falalan tauhidi hadisin nan na nuna mana falalan tauhidi cewa in dai mutum zai mutu yana tabbatar da tauhidi kalmatu shahada ta bai warware ta ba to ana masa fatan zai shiga aljanna ko da kuwa za a masa ukuban wani abin da ya aikata na laifi idan yayi zina ka cancanci a masa ukuban zina idan yayi sata za a yi masa ukuban satansa idan Allah ya ga dama kamar da Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah baya gafarta mu duk wanda ya shirka da shi idan ya mutu yana shirka sai dai yakan gafarta mu abin da bai kai shirka ba ga wanda ya so da haka wani idan Allah ya ga dama ya masa azaba idan kuma ya ga dama ya yafe masa wanda wannan hadisin abin da ke karantar da mu duk rinki duk wahalar da mutum zai sha ya yi kokari ya kiyaye tauhidinsa musamman a irin wannan zamani da ake farotin tauhidin mutane zamani ne wanda ake lalata mutane aqida ana lalata musu tauhidinsu. ana sako-sako ana nuna tauhidi ba wani abu bane batun sai ya fito yana kokarin ƙaryan da'awar son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yayin da yake haka kuma yana kokarin lalata tauhidi yana nuna tauhidi ba wani abu bane bayan tauhidi shike nuna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka mutum ya kokari kada ya bari a lalata masa aqidarsa wa'annan maganganun da mutane suke faɗi musamman na kambama wasu da ba su matsayin Allah alhali ba ba alhali yan adam ne wannan akwai hadari kada mutum ya da irin wannan a ɗaukaka wani mutum a shi matsayin Allah wannan shirka ne da kafirci to mutum ya kokari ya kiyaye tauhidinsa kamar da Sheikh bin Baz ya rubuta littafi yace hirasatu tauhid kai ƙoƙari ka zama mai gadin tauhidinka kada ka bari wani ya lalata maka tauhidi saboda wannan shine abin da zai tabbatar wa mutum shiga aljanna duk aikin da mutum ya aikata na alheri duk kyautata wanda yayi duk alherin da zai aikata matukar bashi da tauhidi bashi da amfani inda mutum zai so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da tauhidi sannan nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba lalle ne kai shi aljanna ba inda ba shi da tauhidi kawunsa Abu Talib wani irin so ne bai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani irin so da shahadar alkur'ani abu talib ya so manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzan Allah ya so ya musulunta amma Allah madauki sarki nuna maka innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ya kasance manzan Allah san yana son sa yana son manzan Allah to amma hakan bai shigar da shi aljanna ba saboda me ya rasa tauhidi shi yasa manzan Allah ya so ya furta kalmatu shahada yake cewa ya ammi qul la ilaha illa Allah kalima uhaju laka biha inda Allah ya ammi ka ce la ilaha illallah kai imani da la ilaha illallah ka furta kai imani da ita saboda wannan ita ce kalmar da zan kafa hujja da ita a ranar tashin kiyama ka shiga aljanna amma bai furta ba kaga son da yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai amfane shi ba iyaka amfanin da zai masa shine ya rage masa ukuba amma a cikin wuta bai shigar da shi aljanna ba dan haka tauhidi shine gaba idan mutum yana da tauhidi dole ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wannan shine muktadar tauhidi la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma duk yadda mutum ya so manzon Allah sallallahu ya rusa tauhidin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai karbe shi ba saboda abinda manzon Allah ya zo da shi shine tauhidi shine addinin da annabi ya zo da shi walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut wannan da'awar annabawa gabaki daya dan haka kada a ruku akwai wanda suke da'awa son manzon Allah son manzon Allah wallahi ƙarya ne ba manzon Allah ne suke wa ba abin da suke wa shehunansu malamansu wasu mutanen da su suke bauta musu su suke son su tabbatar wa falala amma sai su fake a bayan manzon Allah sallallahu alaihi idan ba haka ba zai yiwu ba mutum na da aure yana son manzon Allah yana kare martaban manzon Allah sallallahu alaihi kuma ya rena abin da manzon Allah ya kawo mun gane bayanin ku mutum ba zai rena abin da manzon Allah ya kawo ba kuma yayi da'awa yana son manzon Allah sallallahu alaihi wannan ba zai yiwu ba da haka mu zamanto masu kiyaye tauhidin maganganun da ake faɗi na na kafirci mutum ya tsade su a cikin zuciyarsa kada ma ya rinka sauraron irin wannan maganganu shine zaman lafiyarsa so da wannan dai mahallu shahid da yasa Imam al-Bukhari ya kawo wannan shine maganganun da Abu Dharr al-Ghifari ya tafi labbaika ya Rasulullah wa sa'adika wa ana fida'u wannan shine mahallu shahid wanda ke nuna babu laifi ga mutum ya ce ana fida'u wannan wani ne ce to ai wannan mutane ne suke gyawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin mutum zai iya giya ma wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai imam bukhari sai ce babu qawlin rajuli fidaka abi wa ummi fidaka abi wa ummi ya bada fansan mahaifinsa da mahaifiyarsa yace na bada fansan mahaifina da mahaifina na bada mahaifina da mahaifiyata a matsayin fansa gare ka shine fidaka abi wa ummi yace haddathana qabisatu qabisa يا بام بالي قال حدثنا سفيان سفيان الثوري قال عن سعد بن إبراهيم سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثني عبد الله بن شداد يتي عبد الله بن شداد يا بام بالي قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول يتي ناجي علي رضي الله عنه يناتي ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد من تبقى من الله صلى الله عليه وسلم yufaddi rajulan yana giya ma wani mutum yana cewa fidaka abi wa ummi manzo Allah bai taba giya ma kowa ba iya sani na ba'da sa'ad bayan sa'ad bin abi waqqas sa'ad bin abi waqqas shine ranan Uhud shi ma yana tare da Abu Talha shi ma halbi yake yi harbi yake yi yana harbi yana samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ilmi fidaka abi wa ummi yi harbi ya sa'ad bin abi waqqas mahaifina da mahaifiyata fansa gare ka ga sa'ad bin abi waqqas shi ne sayyidina ali ke cewa ni ban taba jin wanda annabi ya hada masa mahaifinsa da mahaifiyarsa gabaki daya yace sun zama fansa gare ka ba sai sa'ad bin abi waqqas wannan zai sa ka kai tasawurin wani irin gudunmuwa da gwagwarmaya sa'ad bin abi waqqas yi ranan uhud irin jarintan da ya nuna har da annabi zai ce masa fida ka abi wa ummi to wannan ba karamin aiki bane ba karamin gwagwarmaya bane sa'ad bin abi waqqas wannan yana daga cikin falalarsa da malamai suke kawo a cikin manakib to amma yana cewa Ya hu yaqul yace naji manzon Allah yana cewa irni yi halbi ya sa'ad idaka abi wa ummi fansan ka ne ma'aibina da mahaifiyata wanda wannan na nuna kenan ashe mutum zai iya faɗin wannan ko da iyayensa sun ne sun rasu cewa na ba da fansan mahaifina da mahaifiyata gare ka a lokacin da annabi ya faɗi wannan magana ba mahaifinsa ya rasu mahaifinsa ta rasu to amma sai ce ka abi wa ummi dan hakan zai kara ma ta'admin bin abi waqas kwazo wajen ci gaba da abin da yake to amma wannan zancen na sayyidina ali ma ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yufaddi rajulan ba'da sa'ad malami suka ce ai akwai wasu kuma wanda annabi ya hada musu da iyayensa guda biyu ya mun ce fansa ne gare su kamar az-zubair bin al-awam a lokacin da aka yi yakin ahzab gazwatul qandar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zai je ya leka mana menene abin da banu banu Quraiza suke ciki banu Quraiza ne ko eh banu Quraiza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zai je ya leka mana me suke ciki babu wanda ya tashi sai az-zubair bin al-awam zubair bin al-awam ya tashi ya je ya leka ya dawo ya sake zuwa ya dawo ya sake zuwa ya dawo abdullahi bin zubair ya ce na ga mahaifina yana kai kawo mu an ajiye mu cikin mata a lokacin da ni da abdullahi bin zubair da abdullahi dan umar an ajiye mu tare da mata a lokacin sai nake ganin kittawan mahaifina a zubair bin al-awam yana kai kawo yace bayan an gama sai na tambaye shi ya ce na mahaifina na ga kana ta kai kawo tsakanin gurin manzon Allah da banu eh, me yake ce musu ha ha banu sai ce ka ni, ai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kai ni shi yasa ne je na ta leka asiri ina dubawa Ya ce da na je na dawo sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗa mini da mahaifinsa da ce 'Ida ka abi wa kuma?' to kaga kamar sai ya ɗan ci karo da wannan da Ali ya ce ba bai taɓa gani ba malamai suka ce a ɗayan biyu ne ko a dauki zancen sayyidina Ali akan cewa babu wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada masa mahaifinsa da mahaifiyarsa a yakin Uhud in banda Sa'ad bin Abi Waqqas amma a yakin Ahzab akwai wanda ya giya ma wanda kamar Arzubair bin Al-Awwam ko kuma dai a doke cewa iya sanin Sayyidina Ali shine bayanin da yayi shi tunda ya ce ma ra'aitu ni ban taba gani ba kuma dan ya ce bai gani ba ya nuna cewa bai taba ukuwa ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan wanda wannan na karantar da cewa ashe kenan mutum zai iya faɗa ma wani banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi manzon Allah ya giya masa habinsa yace fidaka abi wa ummi yace qala haddathana ali bin al-hasan qala akhbarana al-husayn wato husayn قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال عن أبيه عبد الله بن بريدة يا شاكر كودة جماعة بن بريدة بن الحسيب al wanda lokacin da za a yi yakin fatku makka shi ke rike da tutan mutanen sa lokacin da aka yi fatku makka qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-masjid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya je masallaci wa abu musa ya qara'u abu musa al-ash'ari yana karanta Alkur'ani. qurani wa qala man hadha alim sai ce waye wannan fa qultu ana burayda ju'iltu Ya ce ni ne burayda an sanya ni in zama Allah ya sanya ni fansa gare ka shine ju'iltu fi Allah ya sanya ni fansa gare ka qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai qad utiya hada mizmaran min mazamiri ali daud lalle an ba mu wannan mizmaran wani sauti min mazamiri ali dauda cikin sautin mutanen gidan annabi daud wato yana nufin abu musa al-ash'ari kenan tunda ai abu musa al-ash'ari shi yaje yake karatu al-qur'ani to abu musa al-ash'ari Allah ya hore masu sauti sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke kamanta sautin abu musa al-ash'ari da sautin nabiyullahi dawud ali dawud anan gurin ana nufin dawud shi kansa sai na ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وعلمنا له الحديدة tunda an ce annabi dawo da idan ya fara karanta zabura har ruwa kafewa yake yi baya gudana balle tsuntsaye saboda aka in yana karatu ko ina it ake yi ana son a saurari karatunsa saboda daɗin muryar annabi dawud alaihi salam to shine annabi ke kamanta abu musa al-ash'ari da karatun alqur'anin sa da cewa utiya mizmaran an ba shi sauti min mazamiri ali dawud daga cikin sautin irin sautin annabi dawud alaihi salatu wassalam wanda wannan in mutum ne ku laifi ka roƙi Allah ka ce ya Allah ka shigar da ni aljanna in ji karatun Abu Musa al-Ash'ari ka ji karatun Qur'anin na Abu Musa al Ya ce babu kolin rajul ya bunayya babu da ke bayani akan mutum ya ce ya ne ya kai dana wanda ba ɗansa ba ne. babu laifi ka ce ma wani wanda ba ɗanka ba ne, ka ce masa dana akwai masu inkarin wannan su ce ya za a yi kai ka kira wanda ba yaranka ba ka ce yaranka ba ɗanka ba ne a yi don me za ka ce masa ɗanka to shi imar bukari ya kawo wannan tabuibin don ya nuna babu laifi ka ce ma mutum ba mutum ya ce ya bunayya liman abuhu lam yudrikil islam ga wanda mahaifinsa bai riski addinin musulunci ba a ce ma wanda mahaifinsa bai musulunta ba a ce masa ya bunayya ya kai dana qala haddathana bishr bin al-hakam qala haddathana mahbub bin mihran bin mihran al-kufi qala haddathana sa'd bin hakim wanda sa'ad bin hakim majhuli ne a gurin malaman hadisi qala an abihi yace daga mahaifinsa wanda sunansa hakim bin sharik qala an jaddihi daga mahaifinsa wanda ake cewa sharik bin namla to da shi da mahaifinsa majhula ne ne a gurin malaman hadisi qala yace ataitu umar bin al-khattab nazo gurin umar bin al-khattab radiyallahu anhu faja'ala yaqulu ya ibnu akhi kuma sai rinka cewa ya ibnu akhi ya kai dan dan uwana yaron dan uwana yaron dan uwana sun ba sa'ala ne sai ya tambaye ni yace kai kai kai kai wane ne ma tukuna fan tasabtu lahu sai na ambaci sunana da nasabata sunana da sunan mahaifina da kakana da dangina na ambace shi fa arafa anna abi lam yudrik islam sai ya gano ashe mahaifina bai riski addinin musulunci ba fa ja'ala yaqulu sai ya rinka cewa ya bunayya ya bunayya ya kai dana ya kai dana me ko yace ya ibna akhi قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله او نسخ باب محمد ها او نسخ انا غور باب محمد wasu kuma akwai Muhammad so idan ya zamanto akwai Muhammad ina ji Muhammad bin Ismail al-Bukhari ne kamar yadda ya gabata can baya qala haddathana Abdullah abin da yake kusa shine zama Abdullah bin Wahab qala akhbarana Jarir bin ya yace Jarir bin Hazim ya bamu labari wanda jariri bin Hazim yana daga cikin malaman hadisi wanda Allah ya ba ma ah, ilimi mai yawa amma kuma da kashe ya rayuwarsa sai haddasa ta birkici sai ya samu abin da ake cewa mai kenan ikhtilafi ko sai ya yi ikhtilafi kuma a ka'ida shine duk wanda ya zama ya yi ikhtilafi a karbi hadisinsa kafin ikhtilafi abinda kuma ya bada bayan ikhtilafinsa a dai tawakkufi kai. to amma Allah ya taimake shi yana da yara waɗanda suke su ma muhaddisuna ne da suka gano yayi ikhtilafi sai suka kange shi daga karantarwa sai zaman to shi istilatin nasa bai cutar da shi ba jarir ibn hazm yace an salamat al-alawi qala samitu anas yaqul yace naji anas dan malik yana cewa kuntu khadiman lin nabi sallallahu alaihi wasallam na kasance khadimi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala fa kuntu adkhulu bi ghairi istizan nakan shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da neman izini ba faji'tu yawman sai na shigo wata rana faƙala annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce kama anta ya bunayya nan inda kake ya kai ɗana fa innahu qad da ba'daka amru akwai abin da ya faru bayan tafiyar nan naka la tadkhulanna illa bi idin daga yau kada ka sake shigowa gida na face ka nemi me menene abin da ya faru shine saukar ayar hijabi eh? saukar ayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi la tadkhulu buyutan nabiy illa an yu'dhan lakum ila ta'amin ghayra nazirin inahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza tu'imtum fantashiru wala musta'nifina li hadith wannan shine hadisin da ya soko ko ayat da ya soko annabi sallallahu alaihi wasallam sai zaman ya sanya hijabi ko shamaki tsakaninsa da Anas bin Malik qala haddathana Abdullah bin Salih قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة قال عن أبي قال عن ابن أبي صعصع قال عن أبيه قال إن أبا سعيد الخدري قال يتي أبو سعيد الخدري ياتي غريشي يا بني يا كدانا wanda wannan yana nuna kenan Imam Bukhari yana nufin babu laifi idan ka ce ma wanda ba danka bane ya kai ɗana ala wajhi talattufi dan kana neman ka san sa masa ko ka nuna masa kauna ko ka nuna masa jin kai wannan babu laifi ba ƙarya bane in dai ya zama cewa mutum zai iya haifan irin wancan ah, saboda lokaci ina ji za mu yi tsaya nan ko za mu karanta wani hadisan mu tsaya nan ko shi ke Allah wa sallallahu wa sallam barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alaikum salam. Nam? na'am eh a kira mutum sai ya ce labbaika wa sa'adeka babu laifi in dai mutumin nan mutumin kware ne idan ba haka ba sai ya ce labbaika amma idan ba mutumin kware ne ba zai ce wa sa'adeka ba sai ya ce labbaika amma idan mutumin kware ne misali malami ko wani abu zai ce labbaika wa sa'adeka alaikum salam fallalan na'am to ai babu wani abin da ya tabbatar da haka hajar al-aswad ma shine wanda kusan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna dutse ne daga aljanna abin da ya mai da fari fat yake lokacin da ya soko daga aljanna amma zunubin mushrikai shine mai da shi baki amma duk da haka ko da sayyidina Umar ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba yace inni a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك na san kai dutse ne baka cutarwa baka amfanarwa da ba dan na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sumbantan ka ba da ba zan sumbace ka ba yi sayyidina Umar wannan hajarul aswad kenan wanda dutse ne daga mi daga aljanna bai na ga dutsen Uhud ba a taba samun wani daga cikin sahabban manzon Allah sun ya je ya nemi tabarruki da dutsen Uhud ba magabata na kware ba su yi ba da aka kawai falalansa shine falalansa ba a tabarruki da shi kuma irin wa'annan tabarruki shi ke kai mutane ka shirka shi za ka ga duk wasu irin asar wa'annan zaka ga wani cikin hikimar Allah subhanahu ta'ala Allah sai batar da shi kamar wancan itacen da aka yi baya a karkashin ta da har Allah subhanahu ta'ala yake cewa ah, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara idh ka tahta ash-shajara an nemi itacen nan an rasa ba a san ina take ba ta ɓace Allah ya batar da ita saboda kada a mai da ita abun bauta kuma to da wannan babu wani abin da zai ke nuna cewa za a yi tabaruki da shi ko a je a shafe shi ko wani abu magabata ba su yi ba to da aka bai dacewa muna roƙon Allah sun ta'ala ya samu dace ya gafarta mana kurakuran mu akwai ɗan uwa da yawa cikin mu da kuma abokan karatu da iyayenmu nan unguwa wanda suke fama da rashin lafiya wasu hatsari wasu abubuwa da dama muna roƙon Allah sun ta'ala ya musu afuwa ya ba su lafiya ya sa kafara ne a gare su muna kuma roƙon Allah sun ta'ala in uwa ɗan Palestine wanda suke ta fafatawa da Yahudawa muna roƙon Allah sun ta'ala ya taimake su Allah ya ba su nasara akan abokan gaban su abokan gaban mu makiya Allah subhanahu ta'ala muna roƙon Allah sun ta'ala ya suka addinin musulunci da musulmai da kuma kaskantar da kafirci da kafirai ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين كما هنا تنبيه مثلا باين الله أن cikin خالص الدعاء ba kawai addu'a wai an gama karatu a sasu cikin addu'a ba lokacin da muke sallah muke sujada mu rinka sa cikin addu'a lokacin da muka tashi cikin dare mu sasu cikin addu'a suna buƙatar addu'a suna buƙatar addu'a khalis ba wai addu'a na ayi yi ko kuma rubuta addu'a a facebook kawai ba shi ne suke bukata ba suna bukatan addu'a mu ne tsakaninmu da Allah a lokacin da babu ma wanda yake ji suna bukatan wannan addu'a Allah ya taimake su ya taimake mu gabaki da ya amintar da mu ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله